muka ji ta yi sa'a mai gadi ya zagaya ya tafi ban ɗaki da ba zai bata ta fita ba saboda asibitin yana da tsaro sosai duk wanda zai fita cikin asibitin sai ka nuna 'yar takarda shaida an san da fitarka idan kuma shiga za ka yi shi kuma zai baka wata takardar idan ka shiga cikin asibitin akwai wanda za su amshi wannan takarda a hannunka su duba su yi rubutu sannan su bar mutum ya shiga cikin asibitin muka ce idan ka nemi shiga asibitin ba ka da wannan takardar ba za su bari ka shiga ba ko kai waye dole sai ka koma wajen mai gadi ya baka wannan takardar ka kawo musu sannan za su barka ka shiga bilkisu ta yi sa'a ta samu ta fice ba tare da wani ya ganta ba to ne muka tsaya yanzu ko za mu ci gaba hanyar titi ta ɗauka ta yi ta tafiya ha sai da ta yi tafiya mai yawa sosai ta gaji sai ta tsaya tana hutawa wani saurayi ya zo wucewa ta gabanta ta ce masa bawan allah don allah ina da tambaya ya kalle ta ya ce allah sa na sani ta ce masa wacce hanya zan bi in je tashar mota saurayin ya yi dariya ya ce baiwar allah ni ma bako ne a wannan garin amma kin yi sa'a ni ma tashar zan je na hawan mota sai ki biyo ni mu tafi tare an yi min kwatancen hanyar da zan bi na je tashar idan ba mu gane ba sai mu yi tambaya an ce matambayi baya bata mara tambaya shi ke bata ba tare da jin tsoron wannan saurayin ba yana gaba tana bin sa a baya suna tafi suna tambaya ha suka zo tashar mota saurayin ya kalle ta ya ce mata ga tasha mun zo wani garin zaki je bilkisu ta kalle shi da sauri ta ce ban san garin da zan je ba sai saurin ya dube ta cikin mamaki ya ce kamar yaya ban gane abin da yake nufi ba baki san garin da zaki je ba zaki taho tasha ki ce zaki yi tafiya bilkisu ta ce gaskiya ban san garin da zan je ba saurayin ya kuma kallon bilkisu ya ce a nan garin kike bilkisu ta ce eh a nan nake ce to me ya baro ki da gidanku bilkis ta ce masa kadarar rayuwa ce ta faɗo min a kaina sauran ya ce allah sarki iyayenki suna raye bilkis ta ce masa eh sauran ya ce to ke yanzu idan kika tafi wani garin wajen wa zaki zauna bilkis ta ce ban da kowa ban da komai amma ina da allah yana tare da ni insha allahu allah zai taimaka min in samu wanda zai rike ni saboda allah na san na allah ba sa karewa a duniya saurin ya ce mata wannan haka yake to idan na ce da ke ki taho in kai ki wajen wata 'yar uwata za ki bi ni bilkis ta ce masa eh ya ce shikenan to mu tafi suka hau motar kano sai misalin karfe goma na dare sannan suka isa gaban wani katon gida su bulki suka tsaya a kofar gidan suna zuwa bakin gate gidan saurayin ya ɗauki waya ya kira mai gadi ya zo ya buɗe musu kofa mai gadi yana ganin sai ce a ah, salisu ka dawo ya ce masa e mai gadi na dawo suka shiga cikin gidan yana gaba bilkisu tana biye da shi a baya suka tsaya a kofar ɗaki salisu ya buga kofa sai wata budurwa ta zo ta bude kofar za ta kai kimanin shekaru 25 a duniya fara ce kyakkyawa tana bude kofar ta ga salisu ta ce masa salisu lafiya ya ce kalau ajiya na kawo miki ta ce ajiyan me ka kawo mun don bata ga balkisu ba saboda balkisu ta makale a lungu a jikin ɗakin shi yasa bata ganta ba salisu ya ce mata ajiyar ma babba ajiya ce don ajiyar mutum na kawo miki budurwa ta fito da sauri da ta ji abin da ya ce suka hada ido da bilkisu suka kalli juna bilkisu ta ce mata ina wuni ta ce lafiya kalau salisu ya ce gata nan wannan ita ce ajiyar da na kawo miki ta kalle shi ta ce salisu kana da hankali kuwa ka san halin yau sai a hankali haka kawai baka san daga inda take baka kawo mana ita gida haka kawai to ba zai taɓa yiwuwa ba ka san inda za ka kai ta amma ba nan gidan ba salisu ya ce haba rafi'a duk wanda ya taimaki wani shi ma allah zai taimaka masa wannan matar ba a zalima ba ce na riga na fahimce ta rafi'atu ta ce haba ya salisu an faɗa maka mugu ana iya gane sa ne a ido ba za ka iya gane halinsa ba daga ganin ta sau ɗaya ba halin mutum sai allah sai balkisu ta ji hawaye ya zo mata ta ce haka allah ya nufa da ni bayan halin rayuwa me zai kawo ni wani wajen maulau wajen da zan kwana ina da gata na da daraja ta gashi na zo ina rage murya a taimake ni da inda zan zauna haka allah ya nufa balki su ta kalli rafi'atu fuska ta cike da hawaye ta durkusa a gabanta ta ce cikin kuka baiwar allah ke taimaka mun hakika na san komai na faɗa a game da halina ba za ki taɓa yadda ba saboda yau ta zama sai a hankali ka taimaki mutum shi ya zo ya zalunce ka daga baya da kin san dalilin da ya sa na baro garinmu da kin yi saurin taimaka mun cikin gaggawa domin za ki tausaya min sosai kowane bawa akwai jarabawa da ubangiji yake ɗoro masa to na ɗauki abin da ya faru da ni a matsayin jarabawa wata rana sai labari komai ya faru da ni zai zama tarihi ina da asali na da gata kamar yadda kike da shi halin rayuwa ya kawo mun haka idan kina jin tsoron taimaka min kenan na haƙura zan fita ko a kan titi ne na je na kwana daga nan allah zai kawo min wanda zai taimaka min bilkisu ta miƙe tana zubar da hawaye ta ya kama rafi'atu nan take jikinta ya yi sanyi cikin sanyin murya ta kira bilkisu ta ce baiwar allah dakata bilkisu ba ta jiyo ta kalle ta ba ta ja ta tsaya cak don ta ji me za ta ce da ita ta hankali rafi'atu ta karasa kusa da bilkisu ta kalle ta sannan ta dafa kafaɗarta ta ce mata shi kenan baiwar allah zan taimaka miki allah taimaka mana bilkisu ta ji farin ciki ya mamaye ta ta kalli rafi'atu ta hawe mata godiya rafi'a ta ce ba komai ke daina min godiya ni ma ina fatan allah taimaka min akan jagoranci na kin san duk wanda ya taimaki wani allah zai taimaka masa a rayuwarsa salisu ya ce wannan haka yake na gode miki da yaka taimaka mata rafi'atu ta kalli salisu kawai bata ce da shi komai ba ta kama hannun bilkisu suka shiga falo suka zauna a kan kujera bayan sun zauna rafi'atu ta miƙe ta ɗauko mata ruwa da abinci ta ajiyewa bilkisu a gaba ta ce ga abinci ke ci baiwar allah kisu ta ce na gode rafi'atu ta nemi waje ta zauna ta kalli bilkisu ta ce mata baiwar allah ya dace a ce mun san juna mun zama 'yan uwa daga yau bilkisu ta ji daɗin kalmar da rafi'atu ta faɗa mata ta ce suna na bilkisu rafi'atu ta yi murmushi ta ce bilkisu mai gadon zinari kenan wannan shine takenki bilkisu ta yi dariya rafi'atu ta ce mata kin yi dacen suna mai daɗi ni kuma suna na rafi'atu ta ce to ai ke ma kin yi dacen suna rafi'atu ta ce mata da gaske kike sunana yana da daɗi ta ce sosai kuwa sunanki yana da matukar daɗi rafiyatu ta ce mata na gode kamar sun saba da bilkisu suka yi ta hira nan bilkisu ta fahimci rafi'atu tana da son mutane sosai ba za ta sabon matsala da ita ba nan kuma bilkisun ta hau tunani ta ce ita kuma rafi'atun nan suke su biyu gidan daga ita sai yayanta ko yaya kamar rafi'atun ta san abin da bilkisun take tunani kenan a cikin ranta sai ta ji rafi'atun ta kira sunanta ta ce mata bilkisu kin gani ni kaɗai a gida ko ba ki ga mahaifiyanmu ba to ba ta gari ta yi tafiya amma ranar alhamis za ta dawo ta tafi ƙauyenmu ne an yi mutuwa shine ta tafi gaisuwa balkisu ta ce allah sarki allah ji kan musulmi amu yanzu kuma idan umman ku ta dawo ta ganna a gidan nan ba za ta yi muku faɗa ba kawai ba ku san ni ba ba ku taɓa gani na ba ba ku san daga inda na fito ba ku ajiye ni a gidanku ina ganin kamar zai zama matsala tsakaninku da mahaifiyarku ko rafi'atu ta kalli balkisu ta yi dariya ta ce ba komai balkisu karki samu damuwa muna da kyakkyawar fahimta tsakaninmu da mahaifiyarmu idan muka sanar da ita gaskiyar lamarin abin da ya faru da ke ba za ta ce komai ba don mun taimaka miki ba za ta ce komai ba balkisu ta girgiza kai ta ce na gode ta ce balkisu ina so ki sanar da ni labarin ki na gaskiya bana so ki yi min karya ko ɓoye min wani abu game da labarin ki kin ji ko su ta kalli rafi'atu da sauri nan take ranta ya ɓaci ta ce rafi'atu tun da kin nemi kisan labari na na gaskiya za ki ji dalilin barowa ta gidan mahaifina za ki tausaya mun matuka amma ki yi min afuwa sai gobe da safe sannan zan baki labarin rafi'atu ta ce ba komai allah ya kai mu goben amu suka ci gaba da hira misalin sha ɗaya na dare rafi'atu ta ce da bilkisu ta tashi ta kai ta ɗakin da za ta kwanta bilkisu ta ce to tafi bayan rafi'atu suka shiga wani ɗan ƙaramin ɗaki da yake makale a cikin falon suna shiga ɗakin rafi'atu ta kalli bilkisu ta ce mata wannan shine ɗakinki a nan za ki ringa kwana bilkisu ta ce to na gode rafi'atu ta nuna wani ɗan karamin toilet da yake makale a jikin ɗakin nata ta ce mata wancan shine toilet ɗinki ko me kike bukata akwai a ciki bilkisu ta ce to bayan rafi'atu ta gama nuna mata komai ta yi mata sallama ta fita ɗakin sannan ta kulle ta da makulli ta baya saboda rafi'atu tana tsoron bilkisu duk da ta yadda da ita amma halin mutum sai allah shi yasa ta kulle ta kar ta saki jiki da ita ta zo ta yi musu aika aika ta gudu ta basu don halin mutum sai allah to bayan rafi'atu ta kulle bilkisu sai ta ɗau makullin ta gudu ɗakin su ta kwanta ta ƙi kwana a ɗakinta saboda tsoro san bilkisu ba ta san rafi'atu ta rufe ta a ɗaki ba bangar ya waye misalin karfe shida na safe rafi'atu ta je ta buɗe bilkisu ta leƙa ɗakin sai ta hangi bilkisun tana zaune akan da duma tana karatun alkur'ani mai girma tana kallon gabas tana karatunta nan farafi fi'atu ta ji bilkisu ta burge ta hakika bilkisu ko daga ganinta daga gidan manyan mutane ta fito rafi'atu ta daɗe a tsaye a gaban kofa tana sauraron karatun bilkisu har sai da bilkisu ta kai ƙarshen aya ta yi addu'a ta shafa sannan rafi'atu ta yi mata sallama bilkisu ta amsa sallama tana murmushi ta kalli rafi'atu ta ce mata barka da safiya ta ce mata yau an tashi lafiya bilkisu ta ce lafiya kalau rafi'atu ta zauna kusa da ita sannan suka gaisa bayan sun gama gaisawa rafi'atun ta ce gaskiya bilkisu kin burge ni sosai da na ji kina karatun alkur'ani mai girma bilkisu ta ce allah rafi'atu na burge ki ta ce sosai kuwa allah ya bamu ya taki ni ma ina so idan na idar da sallah asuba na ga na ɗauko alkur'ani mai girma ina karatu san ban san dalili ba ina idar da sallah asuba sai bacci ya awon gaba da ni bilkis ta ce shedan ne amma idan kika daure kina yin karatu da asuba kullum idan kika saba shi kenan ki ji kamar baki ba mu ma da haka mahaifinmu ya saba mana kullum muka tashi da asuba ba mun idar da sallah asuba sai ce mana kowa ya ɗauko alkur'ani ya yi karatu da haka muka saba don haka ma duk ranar da ban yi karatun alkur'ani mai girma ba san ba na jin daɗi saboda na saba kullum da asuba sai na yi karatu rafiyatu ta jinjina kai ta ce allah ya sa ni ma na saba bilkisu ta ce mata in allah ya yarda za ki saba in dai muna tare ta ce to allah ya sa zan saba ta ce allah ya bani iko amma rafiyatu ta ce bari in je na haɗa mana abin karyawa bilkisu ta miƙe ta ce mu je mu yi tare rafi'atu ta ce a'a wallahi ki zabanki ba wani aiki bane mai yawa ni kaɗai ma zan yi bilkisu ta yi ta yi ta je su yi girkin tare rafi'atu taƙi ta ce ko za ta yi girkin ba yau ba ta bari sai gobe bilkisu ta ce to ta koma ta kwanta rafi'atu ta fita ta je ta ɗauro musu abincin da za su ci nan da nan rafi'atu ta gama haɗa musu abin karyawa shayi ta haɗa musu da wainar kwai da dankalin turawa ta ajiye a gaban bilkisun ta yi mata sannu da aiki ta ce yawwa suka zauna suka sha shayin bayan sun gama cin abincin sai ga salisu ya sallama ya shigo falon suka amsa sallamar ya shigo fuskarsa a sake yana murmushi ya ji daɗin ganin yadda rafi'atun ta saki jikinta da bilkisu suka gaida shi ya amsa bayan sun gama gaisawa salisu ya ce rafi'atu kin yi min wayo rafi'atun ta kalle shi ta ce ya salisu kamar yaya na yi maka wayo ya ce e mana kin samu yar uwa gashi na shigo ɗaki na ga kun haɗa kai kuna kuskus wai me ake cewa gaba ɗayansu suka kwashe da dariya suka ce ya salisu kenan ba mana abu muke cewa ba hira muke yi ya ce to shi kenan ni zan tafi makaranta sai na dawo suka yi masa dawo lafiya ya fice bayan ya fita balkisu ta kalli rafiyatu ta ce mata ya yi salisu ya yanki ne ɗakin kuɗi da shi ta kalli ta ce mata ba ciki ɗaya muka fito da shi ba da mahaifiyar ya yi salisu da mahaifina uwarsu ɗaya ubansu ɗaya ni yan namiji shi ɗan mace tun lokacin da aka yaye ni mahaifina ya bata ni ta riƙe ni shine dalilin zamana a wajenta hakika mahaifiyarsu ya salisu tana da kirki sosai sunanta saudatu muna kiranta umma tumasaro assalamu alaikum